الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo fata ji tabbata Allah salatu yace ci gamin ciwi wududi tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yinan na tsafo gutu ya Shaban 1439 kalenda Algeria na ji daidai da tsafo shi ne April 2018 kalenda miladiya na ya cewa da karatu daga littafi ya risalatun fi zammi asu ya shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala mai karatu ya zubutu shi mini karatu ya littafin wucin man gawa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala tuftahu abwabul janna kulla yawm ithnain wa khamis فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصلحا وفي الصحيح عنه أنه قال تدوغا تفتوى أبواب الجنة أغير كوشي يعني الجنة كل يوم اثنين إفولي تنين وخميس to alamin dondo fayughfaru li kulli abdin la yushriku billahi shay'a wujin dondo ne la fasu ko ba cha na cha fadwi illa rajulan inda gwazana kana bainahu wa bain akhi shahna sakanu da yajuyi nan godamu fayuqal ashaga unzuru hazaini e fata da gubanna hatta yasriha waga to afada in saga suluji وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وجعل يا مسلمين نقع جيجرا بيجوي أبو فوق تغنى يلتقياني أبو بيلوجي فيصد هذا ويصد هذا ذا نيو لدابا وذا نيو لدابا wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam zane maji alkhairi gan mini abu da gai zane ga cha gangani be sallama no kin wani ga ba abun nabo wa sulhu khair ji sulhu sakani go da kiyo wudi alkhairi gan wa aslihu ta bainikum e ji gyara da sulhu sakani go la khaira fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au marufin au islahin bainan nas dokun don doye gane zaje ezane je bazana wudi alkhairiya inda kwa zai gaji forobe sarake kuli forobe bolo-bolo ko mauki da wuje sulu takaniya za a hangi jona in ga malla da umaidi miniji makanta abu muhammad ibn hazmi joraj mawullah uga liqa'un nas laysa yusibu tiwal iksaru min qilin wa qalin fa aklil min liqa'in nas illa li akhdhil ilmi aw islahi hali la liqa'un nas wa dogun be zaji laysa yufidu shadi afanna la bina tiwal iksaru min qilin wa qalin da fe la ga gabe zakazan kazan zakazan kazan bbc ga kazan west of america ga kazan jamus ga kazan an yi ma bayan tiye bo an dan social media bo an facebook go an yi ma na ta a fe kusa a kawo lilwara no diya ne ko suwa liksalu min kili wa kali a ga ga ga don na ne ore na ko ga ga wa tire yan do tin ba ga ki yo me ta sa tire sa ne ko ga ne ga ki da ruci shi fa kalilimin nikahin nasi waga a gube zagi zai ji wa gube na zai biyu zu fa kalilimin nikahin nasi illa li asli lilin da goga alayi limiya awi sai hali ko a salama rizwa ko a ji tulu ne zan hanji ba ɗan wa kan wa ga ko ga a gube zagi gube za kirki na jaji wa amfani wace a ji amfani nan zarfe da da a je za ta ɗaji ma almarwa ala dini khalili fal yanzu ahadukum man yukhalil wai jiga ne haka na ko e gogo e eh, jigara amma ba nan su da ke dana suku zan do ce labatin gan zan do ci na jigan be goji na e ya ga so e ga jigara na kiji ya wuce jo yu jikiyo yu kube lawe waye ìjọ kó ẹ̀dí gánà ọ̀bẹ̀ náà báyìí ní èlé yawa la misali bi bida gome ya gace ba ta guru waje gane ko waje gace ugboyi ya nyani ugboyi yi yi ni yes ugboyi yi yi ni easy to say amma alawa aladan to ki aladan to no waje gane ko misali bani energy yi da shi ya kuwa wanci na mai masala da ci kó èjì gáàdì ọkọ́ ẹgbọ́n ni ọgẹ́ àyíké bàtà ń wòye sí lámì sáàlì líbi ẹgbẹ́ yìí ìlúwo ká tún fìjì mẹ́rin igé ìgbà yìí mọ́sá lálùwẹ̀ tìjì káàtò sí àjò mẹ́rin igé ìgbà yìí tí mọ́sá lálùwẹ̀ tìjì tó igé ìlọ́pẹ̀ ìlú yìí ní ẹnà àláì níbo òun ti sọ́gbẹ́ lè kí kí àjọ́tí ẹlẹ́ ìgbòho lè ti lọ́gbọ́tò wọ́n nẹ́gbẹ̀ náà lè ná bá ná abẹ̀ á lè jẹ́ àgàjìgún lọ́à kó jíra ní ọkọ́ sọ̀kọ́ mú fábì ibẹ̀ ní wọ́n tí ó lágbó fi gbòòrò ẹ̀mẹ́gbẹ́ ti yára mọ́ gáàjì kí ọ gáàjì àmọ́ ìràdé sí ní olè mú jìgán ajé àtútù ìdílé ilé wọ oyin wọ́n kàn lẹ́yìn ẹnẹgán wíkí ọ ẹgán àdínì jì mọ́sálà àdínì ó sì yìí rò ṣíṣí ẹláwẹ́ bí kí ọ ẹláwẹ́ wáyé wọ́n máa sẹ̀lẹ́kùn fi mí ṣe fọ̀húnkún wú ilẹ̀ láì ẹnẹ ẹgá jẹ́ tẹ́lẹ̀ bá tí wọn kún tí ó dẹ̀mbà sọ̀kó kó jí ká yàn kó misali ẹ̀dà ṣíṣe ǹgọ́ sọ̀kó dẹ̀ tún lè ní kéèké ẹnẹmẹ̀kẹ́ lè fún sífà ko, sọ̀kó kó ẹ̀dà ndo so kwade kaso ko ya zaki shi ndo ga gaci ya tafa ndo so kwade gemwa so kwade so kwade nu biya so kwade biye ka ndo li alusu je ga gani ne alusu je di kiya ba da so ti fa alusu je gani ne wale ne ishi wu sai me goli la ilaha illa lusna fa du biya ta lam lahu samiya ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء babiyan al'imanu bil an biya biya shi ya zashi unga imrani na biyu lai ko diana ko ko so ci wuga ibrahim su bai fa alkiyami ko a ga imam ahmad na ambali ga imani ya biya kuma biya no ne ya ne jadi ki wa ne ba ka usulu sunne imam no ne e ne lo makanta ne lo makanta lo ambali a ce lawo amma daga nan wannan bukata da zuwa da ake biki badiya alwadu wal warido aga mutazila ji kafiri aga shaira ji kafiri aga soja ji kafiri aga polisi ji kafiri aga yin siyasa ji kafiri aga ajari ibn yusuf ji kafiri aga yazidu ibn muawiya ji kafiri da aka yi jibiti of usmaniya sindika ne to aga mahmudu ibn subukitin wi kafiri aga zando na tutule nan wajiri da a ga su har rabe ne ma a to azu musulunci bal kan ba wanda ba wanda to ba zanen gole shi na yi ka da wanda to ba kofa kofa ko diga ko ne dnyc yunga ewe ekigo le to ni kaliji to lawyer ji ata to minister ji ba te ne jala ni kuzu musulunci ta ka ro pé fìtẹ́mì iná agálàwọ̀dù mùsùlùmí obìnrin implication ní ẹjẹ́ tàwọn ṣáájú àlẹ́ yìí mọ́ ń bẹ̀dẹ́là ní yìí fara ní ayọ̀ tó náà kánú kúrbà náà makabarta yẹ́ musulmi jùbọ́

wele ga hukuncin nan ga yawa ya fa fa fa ya ni kawai ngole e wannan ma yan da jefi yu ti je gbo ga jina tun ga lale da ga jeji da zalla kai daga su ne ku zalla kaji mu a ro so a je wuji dan ne daga su ni abo ga su wa ku zalla dan ne ti mo bi yo ta aja ta ku zalla ga su a ko police ko be ka so gan yanna jiga mawa fi sabilillah ngole yanna jibana bidai babu gaba waje fa so maga jino iga la gaskiya so doji mu e ko iga yeji yi ji gani maga bici bici gani gawa gani ba bi e fiki ujo wodo ge yegun gabe ba bi ba bi kasi ba bi e fiki o aga e la nuwa ifa e fujena ba kwa ila e ko ni fasa wallahi eza dambo ohun bie mi ilẹ̀ ayé làwọn ti gan náà wù jí àwọn náà lókàtí náà tó wù jí àwọn náà ètò bíẹ́ dambo jẹ́nẹ́bà gáà jẹun yìí wọ́n fún kágàdé òun jẹ́nu ẹ̀fà wọ́n fún kágàdé òun àánú ẹ̀kọ́ àìkọ́ àìkẹ́ mọ́tẹ́wọ́ aníwájú jẹ́ wọ́n fún káàdùn ẹ̀fà àtẹ̀mọ́ wọn jẹun yìí ṣe dàjú sá láwọn ìpé inú méjì ìlégé ń ìmọ̀ ẹgbẹ́ ń gájé méjì ẹ̀fẹ́ ó. Dèjé má Nga ó ti ìyàwó orientation gẹ̀yẹ ń nàlú à ó ti di túbọ̀. Zàlégé ló ká

a ga yana ga a ji sallah yin jana'iza a lulaji dole ya yabi na sallah ba wasu allah wasu sallah amma ga yana ga yake biya su wusu jiyan ji ciwu ta alfijiri ga allah ci ya karu da gini wuzu ciya nan a je ta dabu mfiye hu da suna karu ni nan mfiye gani nga fayin da yanar i laugh ba ji yi wani wajen bai gide. Tare yi láti àgbà bá bẹ́ẹ̀ kí ní gidi. Yi tún àdí sínú ẹ̀kí tún da ti là sáré láwọn ti ṣí confession ó ti fọ́ká. su ku zuru bẹ́ẹ̀ lásán ẹkùnkù jẹba mọ́gẹ́rì bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹkùnkù jẹba báàbù gandoro àmọ́gá ó mọ̀rún na bíláàbí zuwa jí fún kútù mai bẹ̀ẹ́ jẹ́nà bọ̀ fún wọn wọ́n lè ẹ̀sìn lẹ́jì bẹ́ẹ̀ ní ó kẹ̀ṣẹ́ bá ń bí tí àmọ́ aláàdẹ́ fún ẹgbẹ́ ni ẹwà sọ̀kọ́ àmẹ́wà àdínì yana shiga jiki yau ga mozuri tsakani bo ila masala na jijiji babu gaskiya cewa lili wudo shi milani tu e e ya dinga waye ba biya yawo a gaza ya niwuje min gogu ne ga lokacin ni a magana yawo ji gogu ne ga wajen yawo sai sa zai e buda a ga to sa zai gone jina gogu ne ganin a ga masala wajen so mai jima'un dole dan ba amma ga da jiya ba ibn hajar to alayini to shaukari to usaimin to ibn ba to shin kiti to jama'a dinin kasu wole ne beno litafi ne litafi ne ba ta rubo ne za mu ci ma sai boke mi kawo ji ce ki mu aji ce an wajen ya dai wajen nan mu da trust mun kaga mazu wole confusion ya

روتي كرد الله من خوف أهلها يذوب بها البرئي من كل جانب وجنودنا إجابة بينه فندورو كاتيني تابع جيني مسلم وهو ومسلم zanduwa ni mo kéjì bídí àlò kéjì dárí lè bídí àlúwà sọ́ọ̀tọ̀ lè kéjì bídí àpáta ní ìhà tí wà ní àrẹ̀ àmọ́ ẹgbọ́ náà ló kára gẹ̀gẹ̀ tó jí tẹ́kẹ̀ nípa obìnrin lè lọ àmà àdọ̀ ọdún lọ àìbú kẹrọ olóṣùdín àrẹ̀gẹ̀gẹ̀ àwọn rẹ̀ àmà ya kijo e da spread ya masusu ya mana din ka kwaji iza sakata anta wa sakatu ana fa ma ta'rifu jali samin saki wa ga susu me ki susu wata ya da ko gan na je na jaru la nuna lin-nasi wa la ba babu ya tsira jobe tarihi a gaza ilo koyar badar nan ni ne musulmi jo ne mutum daya tutu mutum dubu daya tutu

wala da bi wa arba'in wufeni a ga imam ahmad ibn hanbali e nu so masalaci annabi mo be diga mo be lo juma ko da da tarihi yeji wato ga ahmad ibn hanbali baga dadi bugo masalaci annabi ma madina bucho babu so ba dojo ọkùnrin ọmọnà àmọ́ ẹgbọ́n náà wọ́n la fúlù wọ́n sọ́bẹ̀ ẹ̀dọ́ ti fúlù ìsìnlẹ̀ ìdínà dúkú wọ́n wò èké ẹ̀gbẹ́gbẹ̀ ogun lọ́ọ̀dẹ́ dúkú ọ̀gá ń tẹ́lẹ̀ ẹ̀dí mọ́yàn ya go gaskiya kawai ni nuna billahi sa shaitani rajim da bu zamini wai ya ji gani ko da ya ma ila tariyo bere a ga Aisha a bi gani Hafsa a bi gani yawa ga ya ene ki ga gimi ne Aisha da zomi pe ga ne bi je yi ne Aisha abi bakar ba shi to kif na babawo hafsa ne ni to gani ni anabi nan wa hafsa bintu umar ba ti so le tun cha o gani nan e ki ki sunu baba o tuye e ya kiki ma ne ga ku yawo ga abla ibn umar mun ji sallah zumaye hajjaji wa na nalware e da ke be kiki unga ngo sa de dani ne zai ji wu sai na sai nan go le ga ne bi ya ne pa sai sai za a kira ji lalace wa abuwa bu ya fito daga sallo harshen zaka harshen ya kwaji wuni kiyo wungiye wuce a sado tarihi in labari ne ya yan zanen wuni kiyo wuce agwaji biyu eh a ila ke shi shigar jizugu a ga yake ibn kai ni fata su kayu ne wa ke bon ga masiba sai e jo shi fata ti ya ja da liga ji damuwa mai ibn kai su liga yi na shi mai kwalita su ibn kai misali lawan na ara na jira wanda wani su ta ibn kai da wani zuci ibn kai ma ji hadi le juji ti jo ji ko gwe litafi ba ta raju mai ibn kai ba ndo no ga da dukkanin kan kan na jilwa ya za ci ngai ibn alukudu duriya kí mọ̀ náà kí bí ṣe ìsìláì ní ìtẹ́niyà alìdáyàtì wọ́n ni àdẹ̀sọ́sọ́ gálò pátàtọ́sọ́ kẹlẹ̀ náà ìtẹ́niyà jẹ́ àdẹ̀lẹ̀ jí hálẹ̀ sọ́kùnrin jẹ́ àgbẹ́ ti kú láti pátí láti ọdún ìrẹ̀sí bá mú gúgbò gúgbà àti ẹkú ti fẹ́ bẹ̀láàbò ẹ́ àti bẹ́ẹ̀ ni ó àti sẹ́ńtà rí ọ̀gá àgẹ́ ìmáàbù náà wájá wíwí fún tó kàlùtà àdíjì ń gbaná ní olè tàkà lẹ́nu ọ̀sọ̀gbọ́ gẹ́gẹ́gẹ́ rí ní ìgbóró wúrú síjọ wọn àti kí ó bá jí kájọ wà lúgbàlú kájọ wà sí ọba kí ẹ́ kí ó jẹ́ àtẹ̀lẹ́ tó wà gẹ́ ìmáwé wíwí fíjì gá ìmáwé náà ẹgbẹ́ tó wọlé tàbí wọ́n ṣe é yẹ́ ẹgbẹ́ dẹ̀dẹ̀ iná ni wọ́n láì tẹ̀ láì lẹ́mú tún ti jẹ́ mọ́ yìí nípa tẹ̀ ìtàrí o bẹ̀bẹ̀ báàbí ẹni ń aga àgẹ́rẹ́ tó jí ìdàjí túgbà àgá aláwùyọ ní ìdàjí àdọ́fẹ́sì ní ìlìmí alùkùránù tó ìlìmí ẹ̀tọ̀ sí roma àgá kẹrìṣẹ́ sókè káàkì sọ́wọ́ nùzúrú ẹ̀tí ní pẹ́ sí wá tí wọn ní abúlé àmì náà mọ́fẹ́ ní sọ́wọ́ ìbìnì kẹfìrọ lẹ́bìnì kẹfìrọ wà lé wù Again,

a ga university ne jira ya je ga yi karuwa amma ga plus da times ne shi da ne eh cross jiyo saka wo juwo yin ga ne jiyo nga introduce ba babo da ya tari ba ka hunto eh ngba mathematician ji bojina ko za ngo ne shugwa wuci shugwa irin na wasu ku kawo da fata wannan nufin daima haka na goya wo ji gane ko imanu bilbati be gan ajeli shi gan tí wọ́n fún aga ale aga ale zandu jan ne kibe ogu to na tanu ya e ogu to na tanu So, ki mu ali za sallu rai shiru na uratan gurla how yóò jí na kó àgágà sóza èògùn ya a ga so e da huta ba ba ta ba huta eh eh no akwenda wa Allah ne ziko ga wa jo je kwenda uso ko wala kaji ki wuda furana kama khalaqna ku wala mara madana eh banu ga guje banu je babwa ngale jani bi rai go to ga ji dugu ngege ke loji mada ke kuye yẹ láti ní ẹwọ ìláwọn ẹfí ẹlẹ́ẹ̀kí káàkiri láwọn máa ti tàkí ẹwọ náà tàbí o máa ní ìwò tún yìí ẹ́ zàwá ń yìí láìlá àti ìjẹ̀lẹ̀wọ́láwú àmọ́ ń gẹ́ ìwò wọn àti ẹ̀dá rẹ̀ now ẹgbẹ́ nínú ọlọ́ndẹ́ àbọ́nà mẹ́sàlá nẹ́jì gókú a máa ń nẹ́ ìmìsáàlì yìí kó mú gáàlẹ̀ kó so ń wẹ́ ìjẹ́ kashi yi mai ji bayani ya zaje ba za yi daji ma ita kwa ìdíra imi tí láàrín ìbáyé láàrín tó bọ́ láàrín ìbáyé yi láàrín ma ẹlà ṣíṣe wọn àfẹ́ tó jíńlá yí wá wọn àfẹ́ tó dúró bẹ jíńlá yí ayẹ̀gá alúgbà ọ̀gá ilẹ̀ lẹ́mọ̀ òun ẹni. lóde ẹnlẹ ipá tá ìbà níbi gègé yìí ní yá ṣèkìyẹ yìí ní wọ́n yóò kúntà látẹ̀dírí فتلك مصيبة wa in kunta tadri fal musibatu azamu ngole yene pata de de zuwa ita don kuta so kun ba ci da ba ya ji ba ai lela wannan ara ga yene ji yi nono ya iye yi me ko to ko kan mun ga ga ga to kuyo ko zan da ci mata bakan zugu a a yayi imani a cikin bayan na jata na ake su zan da ci mata a ga ogayen na jilo ga ni amma zan da rusu su a zai ji kyau sun ne suwa ne ga su suwa su a dai bawu ko dai bawa eh kai za la yaku sun bi kuma wato a dai wato a dai fahimta sun eh àti lágbòrò òwúzọ̀ àgbìyà àwọn àjíga gbìí ibùn

mi ga activity na gyara shi wa ga activity wa gyara shi ga mugazo ibn ya ga wala sali ahadi min al muallimina ugoyi ya zai ndoro min 'yan manji ba an ya al al akhar na wa da ta kai lo cina wala yuzihi ko gun suna bi qawlin wala fi'l bi ghairi haqqin ko de ge ko de fi ma ide ma yi da gaskiya ba na yan فإن الله تعالى يقول يبقى تقول لاتنا نقام والذين يؤذون المؤمنين زي لكم تمؤمني باجيجي والمؤمنات أدي لكم تمؤمنين إلى جينا بغير ما اكتسبوا أما دليت دورنا فقد يتملوا بوتانا وإثما مدينة لا تجي أقام أنه تقول بليت وتقول بكلابه وليس لأحد يعتبر أحدا على غير ظلمه hujja layya da indoro na wada poni shi ya zama ci umaye tiyan zalincin doro bana wala ta'addi haddin umaji ya ka to ana ya wala tadi hakkin amma ga hakkin doci wuta ya balli adiyawa wunde poni shi poni shi ba fire mu fa ina zulmi allazi harrama Allah wa na to ko be tuci wa na fa kadi kala fakar kala ta lafi mara wani nabi a nufisa sallam ya bayan yawon gobe da ya ba sai ci hadisa kulso daga ya yi bari sa kuka ya wuji mishi inni haramtu zulma la nafsi wa ja'altu bainakum muharrama ya zalunci lakin haramu ya ji tashi ne mu lakin haramu sakani yabo fala ta zalamu ya ji zalunci mu gani ungwai ya manna wa shi idan ka ya tashi ega shi ga da kale yo eh zan do ne da kale ga ji sallama nan ga ju gama ko ji gane ko like that just to punish him kí lọ wọ́n ti wọ́n lè sọ̀kú bá rẹ̀ wọ́n ti wọ́n lè àníbì bá rẹ̀ wọ́n lè wú bá

kawai ngole yen na wuce musulunci wuce musulunci nan kile kare da wale mun ba kilo kile mun ba man ga kaza dalili kaza man ga kaza dalili kaza man ga kaza dalili kaza da dalili wuri mun to da go dalili ba wanda ita mun mu wa ma salatu fi mi shefa hukumu ila Allah kile bi da ba mu present dalili wa mu present yanku ba ne gaskiya lati ne lidi kiyo ngore ne ne ko ne ga da na wuce kan shi ke ne ga masu hanyar ngole na jiya na ji musulunci na jiya wuce musulunci nga ya fure ta hanya za mu ci maga ci shi inda ga di fushi inda da bisa kan yau ta bi ku sai ya kashi za mu ci maga ajin wushi ne mu ne ga tumi wani ya ta sai ya buje da shi wa ya kashi to je le ga ya kashi ba ne ngonga di fucewa yau ne ne ba ta ibi na kuti na musulunci wani Ni ko nike ni ya ji ganewa zan da ta shi shi wani ga shi zan da shi daga wawu wa ji ji da ni ka gane sai lawo ji ga fe mo da wani ne ba ta yi zalunci yanda je je tasiri da rayuwar gofa egogo ezu bagboro bi adesi bi sokwe ezamu layu pa egun

zanu shiga alawa dinin aga ya ga juna ma ebolu ga ya ga juna ma wanda lagun wasu yi zumani amma yana wai ga wani ya sako ya ci ga na gwayo so kari ba si zanu ce lafiya zalunci ga ko ni a a na aga gune wọ́n yá náà kó ẹbà handili yẹn lámàrí jù ẹlà ṣì náà ń já ń kẹ̀lẹ̀ àtúnṣù yóò kó ẹndídí àkó làdíbìdì yìí lọ́tí ẹgbọ́n náà ẹgbẹ́ kẹ̀lẹ́ jù lọ ẹnu kan ní kẹ̀lẹ́ àtúnṣù gọ̀mọ́lẹ́ fi wọn wọ́n ká gọ̀mọ́lẹ́ sún ti ọ̀nà òdìnà jà yẹn ní ti bẹ́ẹ̀ ní ogun ẹ̀yìn tó mọ́ tó jí mọ́kántá tó jí mọ́kántá ló bá jí mọ́kántá tó mọ́ ló watasu wallahu a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk